sai abu na nawa talatin da tara me ake nufi da dabbobin jin daɗi na gida wanda can muka ce shi ne ake yankawa a matsayin layya kun san muna da dabbobi a gida da yawa akwai rago akwai tunkiya akwai akuya akwai tantabara akwai kaza akwai tulutulu, akwai me muke kiwa gida, suna da yawa. To mutum, akwai ma wani ma da ya fi ragu ma ciki abin da mutum ke kiwo. Amma wanne ake nufi a ciki shi ne, wanda ake nufi shi ne raƙumi ko raƙuma. Mun gane ko? Eh, shanu ko saniya. Sai Eh, rago ko tunkiya akuya ko bunsuru wayannan kadai ne ake yanka mutum ba zai ɗauko kaza ba sai shi ma zai yi layya in <laughs> gane ko mutum ba zai je ɗauki doki ya yi layya da doki ba ba layya da doki shi ma na gida ne duk da ba laifi bane an ci nama din mun gane naman ba haramun bane kamar irin su kare ko kare ko me alade da sauran wayan a shi daban ba haramta shi ba mun gane ko to amma ba za a yi ne layya da shi ba da sauransu wayannan kadai su ake layya da su sai na arba'in ko ne sayar da ragon layya ko kuma ba da kyautan shi ko jingina zai yi mutum ya siyo ragon layyan shi ko tunkiyan shi ko kaza ɗin shi kai da yake gari ya yi zafi fa <laughs> zai kama wani kana so kila lokacin da ya siya ɗin ya ga su irin ragon na ɗan dubu hamsin ɗin naka ce kawo dubu ashirin to kuma bai bai da ba wahala ga shi ne a sa sai mika bayan kwana biyu wannan ya zo wuciya sai ce kai ragon nan ai zai dubu ɗari sai ya abin ya da ji sai ko dai sai da ragon nan mai dubu hamsin sai ƙara siyan na talatin kaga na ci riban ashirin kun gane logic ne ah, to za a iya yi ba za a yi ba, ba a yi. In dai ka riga ka saya a matsayin ragon layya ya zama na Allah, ya zama na waye? Na Allah, ba ka da daman yin abin da ka ga dama a kai shi, sai abin da Allah ya ce ke, Allahu Akbar. Kuma ba za a ba da shi jingina ba, ya ce, wani da Allah a ramin kaza nan, ko ba ni kaza, ka riƙe ragon nan, tunda ranar sallah ai da saura gane ba ko a yanzu ya siya ragon kaga ba mu shiga watan da ya ba ko ya riga ya zama nan Allah in dai lokacin siyan shi kace ragon layya ne to ba kai saka taba shi ba sai da Allah ya ce zaka kada ka ga cewa ai saura wata ɗaya ai layya komai kana iya yi ba za ka iya yi ba. mun gane ko haka nan kuma ba za ka yi mai ba ba za ka ba da shi ba ka ce da wani zai da shi bari in ba shi ya yanka ni zan iya haƙura ba na saba yankawa ba a'a tunda ka riga ka siya za ka yanka to sai ka yanka mun gane Allah ya sa mu dace Allah ya mana ce ina ganin mu tsaya akan na arba'in din nan sai mu tashi daga na arba'in da ɗaya insha Allah mu ta'ala Allah ya sanya mana albarka abin da muka karanta inda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu ladan dukkanin

na na idan wanda ya ji ciwo a wani ɓangare na jikinsa ya zamanto sai an haske gurin kafin a iya masa magani wannan ya zama lalura babu komai ana iya yi kuma babu kafara a kan shi mun gane ko babu komai ana iya askewa sai a yi masa maganin da za a yi da yake nan wanda kuma ya je yana son a yi masa kaho bayan an riga an shiga kwana goma farko na watan sallah kun ga idan za a yi kahon nan dole za a aske ɓangaren da ake son a yi masa kaho a jikinsa wanda zai kwashe wani bangare na gashin jikinsa kuma an ce kada ya taɓa komai a jikinsa to shi ba zai iya yi sai mu ce idan ba ciwo ba ne kasa wani ya saba lokaci lokaci yakan yi kaho saboda akwai samun lafiya a kahon shi ma yana jin daɗin kahon wannan sai a ce ya yi haƙuri ya yi haƙuri sai yaushe sai bayan sallah amma idan lalura ne na ciwo to wannan babu laifi ana iya masa kaho din insha Allah ta'ala na bismillah wa alaikum na hmm. wai alhaji da zai yi tafiya aikin hajji ah, kuma zai iya sayan rago ya ce ya ba macen ta yi layya da shi eh babu laifi yana iya yi kaga yanzu ya zama matan ke sai zama matan ne da mutanen gidan shi baya ciki amma dazin ya siyo ya ce to gashi ku yanka kaga dai shi din ne ne amma ya siye ma ba matan ko ya siya ya ba ɗaya daga cikin ‘ya'ya ya ce wani gashi ka yanka wannan babu babu shi na alaikum salam

amma yana jira akwai wasu kuɗi wanda yake yana ganin wannan kuɗin za su shigo mashi. Eh. Da a lokacin bai riga sai shi bai ba bai saya kayan miya ba ko bai je bai saya ba. Eh. Yana ganin in wannan kuɗin suka shigo mashi. Eh. Zai sayi wannan kayayyakin da shi. Sai Sai ga rabon dubu hamsin kuma iya kuɗin shi kenan dubu hamsin. Na. Sai sayi rabon da shi kenan dubu hamsin. Mm. Ana nan tafiya na nan ana tafiya na tafiya. Da ranar sallah ya kusan wani kuɗin nan sai mutum ya ce a gaskiya ba kuɗin da ka ce za ka ban

yana nufi yana jiran wani kuɗi da zai shigo masa to kuma ga wani kuɗin aljihunsa sai ya sayi rago da shi kamar dubu hamsin haka gaba ɗaya yana jiran wancan kuɗin kawai sai aka zo kuɗin bai shigo ba wanda ya dama yake tunanin zai bashi zai ce wani ka ya kuɗi ba kuɗi to shi zai iya da ya sayi na hamsin ne zai iya zuwa ya sayar ya sayi na talatin dubu ashirin a ɗan hidiman sallah da shi ko ko yaya ina gari yayi zafi ke wallahi tallahi sai dai ka yi ka yi hakuri ka je ka ci bashin kayan ka zo ka hada malamai ba a taba kayan Allah ba a taba mai kayan Allah da haka mu ce kiyaye yanzu kana da dama ka ce to ya Allah wannan ni na ɗauki kuɗi na gaba ɗaya na sai maka rago ya ubangiji kaka kunyata ni ka taimaka mini an gama wallahi zai maka buki ba mu iya addu'a ba ne mutum na addu'a ne yana kadara yana jin kanshi sai Allah zai ansa masa